sauraro barka da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa tare da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International arafa Shirin duniyar wasanni na wannan makon zai mai da hankali ne ka cokam ga zaben sabbin shugabannin da aka gudanar a hukumar kwallon kafan Najeriya wato NFF da ya gudana a makon da ya gabata a birnin Benin na jihar Edo da ke kudancin kasar inda aka zaɓi Alhaji Ibrahim Musa Gusau a matsayin sabon shugaban hukumar, bayan karewar wa'adin Mista Ahmadu Finik wanda ya kwashe tsawon zango biyu yana shugabantar hukumar. Alhaji Ibrahim Musa Gusaude ya zama sabon shugaban hukumar ne a daidai lokacin da sabgar wasan kwallon kafa a Najeriya ke cikin mawuyacin hali. Lura da koma bayan da tawagar kasar daga matakai daban-daban suka fuskanta a ciki har da gazawa wajen samun tikitin zuwa gasar cin kofin duniya. Abin da ke nuni ba shakka akwai jan aiki a gaban sabbin shugabannin hukumar na farfado da karsashin sabgar. To kowane bangare ne Ibrahim Gusau zai fara gyattawa ga abin da ya wa shirin duniyar wasanni. to babba abin da ya bata da baibayi in ka lura kusan shekara takwas da muka yi da wannan dama da Allah ba ta shugabanci mun ta samun matsaloli na yawan karace karace na zuwa kotu wanda mahi yawancin waɗannan matsaloli na kotu su suke koran muna mahi yawancin mutanen da ke bada tallafi shi ta kawo wasu matsaloli da ake samu amma alhamdulillah kamar yadda nace mu za mu yi kokari mu ga cewa duk wanda yake da haƙƙi ko kuma wanda yake da wata rawar da zai taka mun kawo su kusa mun zanna da su mun fahimtar da su matakin da muka ɗauka da layin da muka ɗauka na ganin cewa an samu ci gaba kuma da tabbatar ma kowa da cewa duk wanda yake da wata rawa da zai taka za a bashi dama don ganin cewa an samu nasara to membobi da kusa ya hada kungiyar Super Eagles da kuma wancan matsaloli da kake faɗa misali yanzu in na ce baka ana cewa yau hukumar kwallon kafa wasu wasu mutane sun kai ta kotu to babu wani wanda ke kasuwanci ne wanda zai iya kama hukumar kwallon kafa kuɗi to ita kuma kungiyar sufa eagle duk ba za ka da kuɗin za ka dunga yi musu abin da ya kamata ba to akwai yiwu a samu matsala ko kuma kamar da na faɗa maka cewa lig ɗin da muke buga a Najeriya daga cikin matakin da ya zamanto za mu iya amfani da shi wajen tabbatar da cewa mun samu 'yan wasa na kwarai wanda za su buga a cikin tuɗin su eagles to sai zamanto ana dan samun gaba da baya ga harkar lake din to kaga dole a samu matsala amma dai alhamdulillah yanzu matakin da muka ɗauko na tsari daga mataki na ƙasa idan kan lura recently yanzu mun fara samun kan tsarin da muka ɗauko saboda idan ka lura da yan aji an ƙasa ga shekara goma sha bakwai ɗinmu da yan ƙasa ga shekara sha ashirin ɗinmu na maza da na mata duk da yanzu Allah ya sa mun fara kama layin da muke bukata. To baya ga wannan kuma wani sabon abu ne ake fatan gani a ƙarƙashin shugabancin ka? Na farko dai duk wani wanda ya kuma kasancewa na da wata rawa da zai taka ganin cewa an samu cigaba ga harkar kwallon kafa a najeriya za mu yi kokari mu kawo shi kusa domin mu ji irin tashi gudunmawa da zai taimaka da ita wajen ganin cewa an daidaita abubuwa kuma an ci gaba da samun nasara saboda kuma yanayi na kwallo shi ne idan ka ɗauki ka ɗauki kwace-kwace shi yasa muke son kuma insha Allah duk abin da zamu yi wanda ya shafi harkar ɗauka kwace-kwace za mu tabbatar da duk an bi ka'idodin da ya kamata wanda 'yan Najeriya za su gani kuma su tabbatar da cewa an bi ka'ida domin idan wanda aka ba damar nan bisa cancanta idan ya samu matsala ya zama to za mu rike shi da wannan laifi saboda duk damar da ya kamata an bashi. To sai dai a hannu guda masu lura da al'amuran wasanni tuni suka fara fito da nasu karatun game da hanyoyin da ya kamata a ce sabon shugabancin ya bi wajen dawar da martabar kwallon kafa a Najeriya. Ga dai ra'ayin Ismail Abba Tangalas dangane da wannan al'amari. Kalubalen suna da yawa kaga akwai farfado da darajar gasar Premier League ta Najeriya MPFL wanda ana gani kamar league din gaba ɗaya ta daɗa mutuwa saboda cin hanci da rashawa da ya katutu a league din da kuma yadda league din baya iya fitar da 'yan wasanni waɗanda za su dinga wakiltar najeriya ba kamar yadda ake a baya ba kaga wannan kalubale ne na farko kalubale na biyu akwai gurin a wato a taso da darajar matasa ko ce taso da matasa su zama za su dinga bada gudunmawa a cikin togogin kwallon kafa na Najeriya. A gargashin jagoranci a Melvin Phoenix za ga cewa togogin Najeriya a tun daga yan ƙasa shekaru goma sha bakwai bangaren maza da mata zuwa na ashirin da ashirin da uku da kuma a super eagles da super falcons za ga cewa super falcons ne kawai suka iya lashe gasar cin kofin nahiyar afirka togogin najeriya sun samu rauni sosai karkashin jagoranci a majin melvin pinnick wannan ma yana ɗaya daga cikin aiki da ake sa rai gusau zai yi domin farfado da darajar tawagar ta super eagles sannan kuma wasu na ganin hukumar kwallon kafan ta najeriya a koda lokaci a baya hukumar tana kasancewa a wacce ba ta jin a shawarwari musamman na mambobin da suke cikin hukumar to kaga wannan karo gusau ana sa rai zai yi aiki tare da bangaren technical and development committee a domin duk lokacin da za a ɗauko mai horarwa ba zai dinga yin gaban shi gadi kamar yadda aka zargi a majin melvin phoenix zai yi ba a wurin tattauna da su na lalubo bakin zaren irin wani mai horarwa ne ma ya kamata a nada a matsayin mai horar da tawaga super eagles wannan suna ɗaya daga cikin kalubale kaɗan daga cikin irin kalubalen da shi a gusau na zai iya fuskanta kuma insha allah ana sa rai zai iya magani To da wannan bari mu ji abin da magoya bayan kwallon kafa ke faɗi. game da sabon shugabancin na NFF. Sunana Faruk Siraji. Alhamdulillah wannan zaɓe da aka yi mu gaskiya yanzu za mu ce alhamdulillah saboda muna tunanin kamar abin da Bahaushe yake cewa an ɗora ƙwarya a gurbin ta Muna tunanin yanzu za a samu canji sosai fiye da yadda aka samu a da. Kamar yadda muke gani wannan wancan shugabanci da ya ba gaskiya Najeriya bata samu kyakkyawan shugabanci a lokacinsa ba amma yanzu muna sa rai ko muna fata da kyakkyawan zaton da 'yan ƙasa suke masa za a samu abin da ake so gaskiya cikin yadda Allah. to sunana Sani Siraj Abdallah mu yan arewa ma mai zama muka san za a shugabanci wannan hukuma ta NFF domin ko za muna da tabbacin zai kawo ci gaba mai muhimmanci a cikin wannan tafiya muna sa rai to a wannan tafiya za mu ga yan arewa a Super Eagles sabanin baya da ake mai da Musa ne wari sunana Awwal Muhammad gaskiya zaben sa da aka yi duba da irin yadda tarihin sa yake da abubuwan da ya a baya muna ganin cewa hukumar kwallon kafa ta najeriya a wannan karan za a samu sauyi sauyin da muke ganin zai kawo ci gaban harkokin wasanni wato wasannin kwallon kafa musamman a nan najeriya kuma dama an daɗe ana son a ga sauyi irin sauyin da ake tunanin zai kawo ci gaba to kuma tabbas gusau yana cikin mutanen da ake sa ran cewa idan ya samu wannan shugabanci za a samu sauyi mai alkhairi kuma muna masa fatan a samu ci gaban da ake nema to sai dai masu iya magana kan baya bata da kaɗan domin kuwa ƙasa da sa'o'i 24 da gudanar da wancan zaɓe sai ministan wasanni na najeriya sonda dare ya fidda sunayen wasu da za su jagoranci kula da harkan wasan lik lik a ƙasar wannan mataki dai bai wa wasu masu ruwa da tsaki a ɓangaren wasannin kwallon kafa a najeriya daɗi ba musamman ma waɗanda suka fito daga arewacin ƙasar Alhaji Ahmad Shu'aibu Gara Gombe tsohon shugaban hukumar kwallon kafa jihar ya ce zagon ƙasa ne ya sanya ministan ɗaukar wancan mataki kuma ba za su shiru a yi wa jagorancin gusau haka ba ba mu da ministan wasanni a Najeriya wannan gaskiyar magana kenan ya bata komi ya rikita komi ya rusa komi kwamiti da ya nada akan su lura da harkan wato wasan rukuni-rukuni na kungiyoyin kwallon kafa na farko na Najeriya ba zai yi tasiri ba saboda ba a yi shi bisa ka'ida ba ba huruminsa ba ne ba aikinsa ba ne kazalandan ne da kawai iya yi yau da a ce gwaninsa ne wanda yake so ya ci zaben da aka yi a Benin da ba zai yi wannan ba an yi zaɓe yau washe gari kawai ka je ka fidda kwamiti duk wannan abun da ake yi kawai zagon ƙasa ne ibrahim gusau din nan dan najeriya ne ya yi shugaban ciyamomi shekara takwas so duk wani yunkuri na yanzu a lalata masa aiki saboda ya fito daga shiyan arewa ne ba za mu yarda ba wannan gaskiyar magana kenan kabilancin da son da dare ke nuna a harkan wasanni a najeriya ya yawa to a kan maganar Ibrahim Gusau kuma ba za mu yadda ba kafin dai zaben sabon shugaban hukumar kwallon kafan ta Najeriya Alhaji Ibrahim Gusau ya ce dama can akwai abin da ke ci masa tuwo a kwarya game da yadda ake tafiyar da hukumar abin da ya ce yanzu haka dama ce gare shi na daidaita lamura a hukumar Let's To gaba ɗaya kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin wakilinmu Abubakar Isa ɗan dago sai kuma waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.